Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta gudanar da wani taron sauraron ra'ayoyin jama'a game da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin Najeriya. A taron dai shugaban Majalisar Dokokin Jihar Naija Ahmed Marafa Guni ya ce majalisar dokokin Najeriya ce ta turo masu buƙatar yin hakan. Akwai dai abubuwa kimanin goma sha biyar da ake son a duba fasalinsu a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na yanzu. da suka hada da rage yawan shekarun matasa masu bukatar shiga takarar neman mukamin siyasa daga shekaru talatin zuwa ashirin da biyar da kuma tabbatar da yin hukunci mai tsanani ga waɗanda aka samu da laifin aikata fyaɗe sannan da tsarin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Honorable Gambo Tanko da ya halarci wannan taro ga abin da yake cewa. In kuɗi ya je direct zuwa ciyama ko kuma daga federal government zuwa account ɗin ciyaman shi zai kawo ci gaban wannan karamar hukuma ɗin kuma zai hana mutane daga ƙaramar hukuma su zo state kuma wasu na ganin suna fargaba ma ku kan ku shugabannin kananan hukumomi a rika baku kudaden jama'a don baku tafiyar da su yadda ya kamata yanzu a lokacin siyasa ne yau in an baka kudin karamin hukuma naka kai kanka ku jama'an nan karamin hukuma nan ku kuke da fawa da za ku dubi menene aka da kudin ku to sai dai ana shi gefen shugaban jam'iyyar adawa ta afga a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya ce taron ma ba shi da wani tasiri. Eto eh a daidai wannan lokacin kana iya cewa ba da wani tasiri domin mahi yawanci ba yau aka saba irin wa'annan ba akan sai sun riga sun ɗoki ra'ayinsu sannan su kira ku su ce muku ga abin da suke so a yi wanda ra'ayinku daban da kuka bayar abin da za su je su aiwatar kuma daban mafi yawanci yakan faru a haka shugaban kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin gudanar da wannan aiki honorable bello agwara ya ce za su tura wa majalisar ƙasa ra'ayoyin da suka samu daga jama'a satin can da aka kawo mana wa'annan takardun muka raba ma junan muka ce kowa ya je duba ba za mu shiga zauren majalisa ba mu aiwatar sai in mai wannan taron ka aiwatar kai wannan rahoton naku can majalisar eh, in Allah ya nan da sati daya ah, za mu aika da wannan rahoton a can majalisar tarayya insha Allah wakilan kungiyoyi da dama musamman daga yankunan karkara na jihar Niger ba su samu halartar wannan taron ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga mina a najeriya